To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana ambasada da shida Adamu Abdullahi yan jam'iyyar APC kun dai sani. To, kun san mu ba ma gani bakin mai isho. Dama muna ta addu'a baba ka canja, baba ka canja, baba ka canja, baba Buhari ya canja. An sake shugaban sojan sama na ruwa na ƙasa na ina ko ina an canja gaba ɗaya. To, shi hafsan sojoji da aka saka ya yi wani abu wanda kowa sai an ce a sara mishi a kuma sara mishi a ƙara sara mishi amma fa akwai rana a cikin kaba kar a zo a yi mana filashin kuma a dawo gidan jiya don girman zatin Allah baba yanda ka dora suka yi musu hudu ba dan Allah dan annabi su kama aikin nan tsakani da Allah su kama aikin nan kamar kansu suke yi wa su kama aikin nan kamar al'umma suke mu dai muna musu addu'a mu ne musu fatan alkhairi yanda shi hafsan sojan nan ya dago ya zubo mata Tofa mata suna da rauni kuma wallahi zai ga aiki yanzu domin mata 'yan alkawari ne ni na yi imani da Allah mata sai sun fitar da mu kunya a Najeriya amma fa hafsan sojoji na ƙasa a sakan musu kayan aiki kar a je a watsa mata a daji manya kuma su shige ofisi bacci a AC a saki kayan aiki a ba wa mata Allah ya kama muku yadda aka dora ku kowa yake farin ciki Allah ya sa ku dore haka su kuma waɗanda suka sauka ubangiji Allah ya ba ku haƙuri ba wai dan muna son ku bane mun ce a canja ne mu ga takullu da yinsu su ma an busi daidai ba fitowa zani mu faɗa amma na ga dai an ce alamu alamun hauka zubar da yau aikin za a yi yanzu a Najeriya ai mana kiliyarin ɗin boko haram kowa ya huta in Najeriya su huta a kyale mana Maiduguri mu huta bi bacci mu ji daɗi a Maiduguri zulmi ya bacci da mun shari wannan canji da aka yi ubangiji isa ya zame mana alkhairi ku kuma ku yi haƙuri na san kowa yanzu ya tanadin gidan gona tunda baba ya ce a koma noma na san za ku koma noma ubangiji allah ya ba da sa cikin abin da za a kama a gaba assalamu alaikum